wasalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abu tashi albabu sabi' babi bakwai na'am babi na bakwai fi lahni alkhitab a cikin wato karkatar zance wato abinda yake mafhumin magana kenan abinda a sabanin abinda ka faɗa a fahimci sabanin min min lahani idza mala bi lisanihi an sahihil an sarihil kalam ila al alghas kamar mutum eh lahab shine ka karkatar da zancenka daga magana wadda kowa ya sani ya zuwa ga zaurance kamar lahan a cikin karatun alkur'ani eh, ko lahan a cikin nahau ka tafi na'am eto eh, wala ta'rifannahum fi lahnil qawl eto eh, lahnil qawl shine ai a a tahrifil qaul na'am wa fahawahu da da zance ya kunsa wato ba nassin mantuk din ba amma fahawan abin da ya fada wa daliluhu da abin da ya yi ishara gare shi saboda kaga zance zai iya zai iya samun mafhum zai iya samun fahwa zai iya samun dalil mm. shine imai na'am amma abin da ake nufi da lahanul khitab shi ne abinda aka shafe daga cikin zance wala ya staƙillul ma'ana illa bihi ma'ana ba za ta tabbata ba ba za ta ba za ta a ba za ta ba ta zamanto ta tsaya da kanta sai da wannan ba za ta tsaya da kanta ba sai da wannan Shi ne wannan a wato shi ne ake ce mata dalalatul iqtida dalalatul iqtida wato ya tawaqqafu alaiha sihhatul ma'ana urfan aw aqlan dole sai da ita sannan ma'ana za ta tabbata ma bisa al'ada wa ma bisa hukuncin hankali ka qaulihi ta'ala fa'auhaina ila musa muka yi wahayi zuwa ga musa a ne duribbi a sakal bahar cewa ka bigi kogi da sandanka famfalaka sai kawai kogi ya dare takdiruhu fadaraba sai ya daki sandan sai ya daki kogin famfalaka sai ya dare ko ai ba daga dukan ne ba ba dukan ne yasa kawai ya dare ba ai ba daga umarnin dukan ba ne ya dare sai da aka yi sai da ya yi dukan tukuna sannan kogin ya dare to wani ita ce ake ce ma dalalatul iktida ya tawaqqafu alaiha wato a fahmul khitab hmm. tun tunda wannan ai kaga aklan ne aklan ba kawai da ana ce masa da aka yi masa umarnin shikenan sai kogin ya dare ba sai da ya duka nan fadara ba eh, bar Allah wani lokaci nakan so na koma lokacin da muka karanta wannan abin da yake abu ne wanda yake da dadewa a ah, misalan da duk aka kakkawa mana daga cikin littafin Sheikh Al-Amin ne muzakkira fi usul al-fiqh zai kyau mu rinka ganin misalan da suke kawo ko da ke nan da ya kawo amma ana ganin gaskiya ne ku tsaya kawai akan misalin da ya kawo kada a yawaita kawo misalai inda za mu dawo cikin marafi ku tsaya kan misali na'am ah. ka gani shi ma nan wajen dalatul tattadi faktalafu fahtalafu kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina domin mutane suna al'umma guda daya akan addini guda daya menene hikimar aiko manzanni ai babu a hikimar aiko manzanni amma fahtalafu sai suka saba fa ba'atha Allahu nabiyina na'am ahsant na'am na'am a ba mm. da ba shi da alaka da tanwinul iwad wannan baya daga ciki wannan haɗin baya daga cikin tanwinul iwad mumkin dai zai iya zamantowa daga cikin harful mudaf wa iqamatul mudaf ilayhi muqamahu fas'al al qarya ay fas'al ahl al qarya ko da yake wannan mun dauke shi a babin majaz eh majazul hadf ne shi ma na'am misalin sa fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance daga cikin kuma mara lafiya ko akan tafiya to fa'iddatun min ayyamin ukhra to yana da ranko min ayyamin ukar daga waɗansu ranaku taqdiruhu in aftara hmm? taqdiruhu in aftara ko kuma fa aftara faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukar ko kuma fa iddatun min ayyamin ukar in aftara sai zama to jawabun jawabu shart mahdhuf jawabun li shartin mahdhuf an sharfi sharadin aka isa da kawo wannan tunda ai dole ne in ba in ba kai wannan takdir din ba in ba da wannan mafhumin ba sai ka ce duk wanda ya tafiya ko yake mara lafiya sai ya rama sai ya rama ko ya yi azumin sai ya rama tunda Allah ya ce abinda ya ce yi fa'iddatun eh wannan zahiriyar ma ta fita ibn hazm <laughs> na'am in aftara fil maradi aw safar in ya sha azumi a cikin rashin lafiya ko tafiya duk malamai suka dauki wannan illa zahiriya sai dai a zahiriya nan ya ce ko da yake akan shi lahanul khitab din ne wanda suke ce masa mafhumul muwafaqa amma gaskiya din kan suna faɗa kan cewa fa ba su yadda da shi ba don suna ko kuma ta babin ilzam ne to kuma ka san lazimul mazhab laisa bi mazhab abinda yake lizumtar mutum ba ya zama mazhabarsa ba domin kamar irin abun da suke kawowa a kansu shine Allah ya ce fala ma uffin ko fala ma uffin kada ka ce ma iyayenka a tazajjar kashi to amma bai ce kada a dake su ba bai ce kada a zage su ba amma wannan tambihi ne ila mafhum ma huwa aula bil hukum hmm. to an ce zahiriya su la yaquluna bi sai su ce to a wajen zahiriya babu komai dan ka zagi mahaifanka ko dan ka dake su tunda wannan Allah bai hana ba uffin ya hana fala taqul lahumu uffin <laughs> <laughs> Eh. a to ai an ce a can an ce wala ya zununa ai eh za su yi maka <laughs> a cikin <laughs> aka ake musu ilzami eh irin ilzamin kenan eh min akbaril kaba'i mm. an yi su yasubba rajul walidai mm. eh, eh za su iya kawo wannan to barfa ina jin darab ɗin ne ma suka kawo musu ba shatin ba ba sabbu ba mm, na'am to kun fahimci lahanul khitab ai ko shine ma wato ma yutawaqqaf ma hudhifa kalamu wala yustaghna an wala yastaqillu al-ma'na illa bihi eh ba shine mafhumul mukhalafa ba shi wannan dalalatul iqtida ne dalalatul iqtida na'am shine lahanul khitab din amma da Allah barin kawo muku duk insha Allah duk muka zo maraki za mu yi su bi tafsil amma dai dan abin da za ku rike to wannan dai duk نعم آه، الفحوى والإشارة شين ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها لا من صيغتها يتي اعلم أن دلالة الاتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة أو الصحة عليه fa mithalu tawqufu sidq alayhi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan eh? ko rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi to wannan haka ne hadal kalam sadiq wala kadhib an aka shi a zahirinsa an ɗauke ma al'ummata kuskure da mantuwa an ɗauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa gairu sahi gairu sadiq ba ma mantuwa ba ma kuskure to me aka ɗauke mana eh ithm dole sai kai takdir ko ba haka ba to wani shine dalalatul iqtida المعنى لا يستقل بنفسه إما صدقا إما أقل إما صدقا أو صحة misalu ma yutawqafu alaihi sihhatan shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun eh? kaga wannan aifa aftara faddadaha anna dalalata al-iqtida inma hiya ala maqsudin mahdhuf la budda min taqdirihi litawaqquf as-sidqi aw as-sihhati alayhi hmm. dole kamar haka ma aw bihi adam min ra'si fa fidyatun faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk yanzu dan kawai baka da lafiya shikenan sai kai fidiya <laughs> ko dan kana da ko dan kana da ciwo ko kwarkwata a kanka sai kai fidiya eh ai ai shine wato fa abin nan fa halaka eh fa halaka na'am mm mm bal lillahi al-amru jami'a to a ai wannan eh to akwai takdir amma a ah, ah, lakana hadal alquran eh, to amma wannan ba dalalatul iktiba ne tunda ai an kawo law wannan hazful jawab ne wannan an shafe jawabin law wanda yake wannan kathir a cikin kalamul arab na'am amma wannan aslan a ah, hazf din an shafe shi amma an shafe shi ikhtisaran wanda dole sai an kaddara shi kafin magana ta miƙe kuma wajen kaddara shi din ba za a saba ba ba lai a saba ba yanzu kamar wannan a faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhar ka san abin nan a wannan ka ɗauko shi ne saboda ai kamar wannan rufiya ummati al-khata wan nisyan kasan dole wannan ba zahirinsa ba ne don ba zai yi ba saboda yi haliful waƙe waƙi ba haka yake ba mutane suna mantuwa mutane suna kuskure al'umma suna yi to zan haka sai an yi takdir to wannan takdir din shine lahnul khitab kuma shine dalalatul iqtida sai a ce dallal kalam bil iqtida ai iqtada ya hukunta dole a samu wannan hmm. na'am wa amma fahawal khitab abinda ake nufi da fahawal khitab ana faɗin tambihul khitab faɗakarwa abinda ake fahimta abinda zance yake faɗakarwa ba shine yake nassi a kansa ba da kuma ake ce masa kuma ana ce masa mafhumul muwafaqa al mafhum shine kamar yadda muka ce a wato al mantuq shine ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi bihi fi mahallin nutqi bihi kaga in kace rajul shine yana nuni akan wannan mutumin al-insan al-hayawanin natiq kuma al dhakar wannan shine bil mantuq ma dalla alayhi lafz fi mahallin nutqi bihi amma kuma in kace ar-rajul ya nuna ba mace ba nuna wasa ba mace ba wannan fi mahallin nutqi bihi la fi ghair mahallin nutqi bihi ba ka ce ba ba cewa kai ba a rajulun gairu imra'a in ka ce gairu imra'a wannan mantuk din na nafiyin mace amma in ka ce a rajul an san a mafun ba mace ce ta zo ba wannan ba kai ka faɗa ba amma fahimta akai duk mai hankali ya san ba mace ce ta zo ba to shine shi sa ake ce ma al mafhum ma dalla alaihi lafi fi ghairi mahallin nutqi bihi ba ka yi furuci da wannan ba amma an fahimci shi to shine ake ce masa fahawal khitab wa ko da a ce afwan mafhumul muwafaqa kenan wa huwa shine yawa tabbatar da hukuncin abinda aka yi furuci da shi ga abinda da aka yi kawai ba a faɗe shi ba bi tsariƙil aula ta fuskar da take ita ce tafi dacewa zai iya tuwa bi tariqil musawa shi yasa ake ce akwai mafhumul aulawi da mafhum al wannan wajen al mafhumul muwafaqa kenan al nau'i biyu ne akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa shi kuma nau'i biyu ne akwai almusawi akwai al almusawi al musawi shine al maskutu anhu musawin lil mantuqi bihi misalin sa Shi shine Allah ta'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman kaga an ce ya'kuluna amwalal yatama ko to in ba su ci bafa sai suka ɗauki dukiyar suka kona eh ba aulawi ba ne musawi ne daidai suke wajen barna ka cinye dukiyar marawo maraya a cikin cikin ka je ka ɗauka. kamar ka ɗauke ta ne ka kona ta duk ɗaya ne wajen haramci eh an rasa ta tunda maksud shine karkar kan salwanta masa da dukiyarsa amma mafhumul aulawi shine duka ga iyaye Allah ya ce fala kulla huma uffin to wannan shine almantuqi bihi kace uffin almaskutu anhu shine ka daki iyayenka to wannan almaskut aula bil hukmi Minal al ko an ce kada ma ka ce mata uffin ballantana ka da keta to wannan shine al-mafhumul muwafaqa al-aulawi eh eh ad-dilala bil adna ala al-adna at-tanbih at-tanbih ala al-a'la bi dhikri al-adna eh na'am wa akhadha bihi al-ulama aidan illa adh-dhahiriyya malamai sun yi aiki da wannan sun karbe shi illa zahiriya dhahiriyya sai al zahiriya al dhahiriyya basu basu aiki da shi ba amma an yace li an-naql an Dawud shi yasa nake cewa ban sani ba ban karanta Allah akwai wanda yake ya karanta ihkamul ahkam na Ibn Hazm ku duba da Allah ku je na baku ba ku je cikin ihkamul ahkam na Ibn Hazm ku gani me yake fa ya faɗa don game da fahawal khitab da mafhumul muwafaqa hal yaqulu bihi aw la dan ya kama eh, ihkamul ahkam ba dan kada a rinka musu adalci ko ya cancanta a yi masa adalci bawan Allah kowa ya ca a kansa to ai shi ma shi ne harshensa ba shi da sauki a kan malamai in ya same su baya musu da wasa sorry al fi usulil ahkam <laughs> ya ce faslun fi ibtali da awahun fi dalilil khitab Hmm, wannan wajen mafumul muwafaka ne to ba shi muke so mu fahawal khitab muke so hmm, na'am ku duba shi na'am mu ci gaba wa huwa naw'an shi nau'i biyu ne shi fahawal khitab tambihun bil aqalli alal akthar a fadakar da ambatan wanda yake mafi karanci ya zuwa ga wanda ya mafi yawa kamar faɗin Allah ta'ala fala taqul huma uffin kada ka ce musu kashi fa domin wannan ya yi tambihi ya faɗakar da hanin da ya yi a kan faɗan uffin kan hani ga zagi da duka da wani wannan wato daga nau'in cutarwa ko misalin sama faɗin Allah ta'ala man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka daga cikin su akwai wanda yake in ka amince masa da dinari daya la yu'addihi ilayka ba zai cika ba zai biya ka shi ba to ka kaga wannan tambihun ne alal bil aqalli al akthar dinari daya ma bai biya ka ba ballanta dinari goma shine to kaga wannan wanda ya ce bai mafhum ba sai ya ce to a wannan ai an ce dinari ɗaya ne amma an ka bashi dinare biyu wannan bai hukunci a kansa ba <laughs> na'am nau'i na biyu shine fadakarwa da abin da ya fi yawa akan abin da yake koma baya kamar fadin Allah ta'ala akwai wanda yake daga cikinsu wanda in ka amince masa da wato dukiya mai yawa zai cika maka amana ba ga wannan tambihun bil akthar alal aqal to ballantana kuma an ka amince masa da ɗan ƙanƙani. wanda yake miliyan ba ta ciwo ba a wajensa don kaje ka ba shi naira dubu kuma ka ce baka amince ya ci amanarka na'am amma to a dalilul khitab kuwa Shi shine mafomul mukhalafa abinda ake fahimta sabanin abinda ka faɗa shi ne wanda malamai waɗansu malamai suke sakin sunan almafum a kansa fil akthar a mafi yawan lokaci za su ce almafum Shi ne tabbatar da warwarewar kishiyar hukuncin abinda aka yi furici da shi ga abinda aka yi shiru a kansa saboda aka dole su zama tona qidan ba ziddan ba mm. ba ziddan ba an fahimta ai ko na'am hujja ne a wajen malik wa shafi'i da imam shafi'i khilafan li abi hanifa sabanin al-imam abu hanifa wanda shi ba hujja bane a wajensa to dukkan mafhum yana da mantuq dukkan mafum tun ba ba a fahimtar mafum din sai an sai daga manto eh. wala khilafa wannan fanafiya aljins ce kana ta kuskure a kan malam kabiru wala khilafa amala in naj'al lilafin nakira mufradatan ja'atka aw mukarrara kullum in zo maka irin wannan ladin ka tana la haula wala quwwata kaga ba a cewa la haulun wala quwwatun duk da yake ya juz ka faɗa amma dai nafiya lil jin shine kace la haula na'am babu sabani annal mantuqa hujja wannan duk kowa ijma'i ne cewa lafazin da ake turci da ci hujja ne domin shine abinda aka ajiye lafazin domin sa al mantuq din ba domin sa ne aka ajiye lafazin shine lafazin da aka sa na'am misalin wannan innamal wala'u liman a'ataqa alwala wato wannan baiwar ta 'yantarwa liman a'ataka ga wanda ya 'yantar ne wannan matsayin na cewa shine ya 'yantar to wannan haƙƙin yana tabbata liman a'ataka ga wanda ya 'yantar abinda abinda uh, wannan lafazi yayi furci shine tabbatar da wala'i liman a'taka ga wanda ya yantar hmm? mafhumuhu abinda aka fahimta kuma daga wannan amman lam yu'tiq korewar wala'i ga wanda ba shine ya yantar ba ko kaga wannan zai iya cewa wanda yake ya yake yaqulu uh, wanda yake bil mafhum sai ya ce alwala'u liman ataka zai kawo wannan hujja yayin da wani ya zo wanda yake a uh, shi ba shi ne ya intar da bawa ba alal misali mutum ne yana da bawa sai ya zo ya sayar ma da alhaji umar alhaji umar sai ya yanta shi kai an ranmu da kake kai ne kake da bawan na farko sai ka zo ka ce kai ne maula ai asali kai ne ka saye shi kai ne ka zo da shi garin nan a matsayin bawa don na sayar maka daga baya ka yan tashi ni ne ai na sashi cikin bautar saboda haka ni ne zan zamanto ina da wannan falalar ni ne zan zamanto maulansa an fahimta to sai ka ce in zan kafa maka hujja don in kore wannan sai in ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala'u liman a'taqa Hmm? saboda haka ba kai ne kake da shi ba don haka an cire maka wannan hukunci to kaga wanda bai ce bai mafhum ba sai ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wali maula ga wanda ya yi itqi ya yanta amma wanda ba shine ya yanta ba yayi shiru a kansa ta yi shi ma yana da wannan wala'i. ta yi duk an haɗa mu ne tunda da shi ya ce wanda yake yantar shi ne yake da wala'i amma bai ce wanda bai yantar ba ba shi da wala'i tunda bai kore shi ba saboda haka nima sai a rakiba ni <laughs> ko to kaga da me za ka yi masa hujja sai ka ce a'a ai tunda ya ce wannan mafhuminsa kai ba ka da shi eh? mafhuminsa kai ba ka da wala na'am na'am innamal wala'u liman a'taq eh duk da haka dai bil mafhum ne ya tabbata ba bil mantuq ba ay min anwa'il mafhum mafhumul hasr shi yasa yace wa huwa asharatu anwa shi mafhumul mukhalafa kashi kashi goma ne nau'i goma ne na'am akwai mafhumul illa kamar misali ma askara fa huwa haram duk abin da ya sanya maye to haramun ne mantukin wato abinda wannan lafazi ya furci a kansa shine tahrimul muskir haramcin duk abinda yake sanya maye mafhuminsa kuwa halaccin abinda baya sanya maye so da ba sai ka tsaya ka nemi cewa kana ta cewa irin su malt irin su pepsi irin su wane ne duk sun halatta a'a in dai ba muskir ba ne to ya halatta to saboda wannan mafhumul illa ne domin da aka ce ma askara fa huwa haram ya nuna kan cewa illar haramci al-iskar illar haramci al-iskar Allah muna karatu ne muna karatu illar haramci shine maye ko to mafhuminsa rashin maye ita ce illar halacci to wanda yake ya bil mafhum kenan na'am wa mafhumus sifa shine na biyu mafhumus sifa shine abinda ake fahimta daga sifar da aka ambata fi sa'imatil ghanam az-zaka a cikin awaki wadan tumaki da suke masu kiwo akwai zakka to kaga an sifanta su ko to kaga wannan sifar sai nuna kan cewa mafhuminta abinda aka fahimta na kan cewa gairu sa'ima ba wanda ake koyi ba ita babu zaka a kai hmm? to haka mai bambanci tsakanin illa da sifa ita illa ita ce sababul hukum ita ce sababu ita ce dalilin da yasa aka hukunci bi khilafi sifa sabanin sifa to wani yana buƙatar tawdih tawdihu dhalika anna al illa fi wujubi zakati fi sa'ima al ghina al’illar da ta sa aka wajabta zakka a cikin sa'ima shi ne wadata wasau mukmilun lahu kiwo kuma a sake ta tana yin kiwo wannan mai cika wadata ne ko ba haka ba tunda Allah ya maka ni'imar wadata da ya ba kai ne ka je ka ajiye abincin ba a cikin daji amma ka fita da su Allah ya ba su abinci kaga Allah ya wadata ka to saboda aka sai ka bayar da zakka a kai. sabanin in kai ne zaka je ka kawo abincin kaga wannan wadatar takaitatta ce tunda daga cikin kudin ka je ka kawo musu abincin wal illatu fi tahrimil muskir al iskar amma illa a cikin haramcin a cikin haramcin mai sanya maye shine mayan da aka san ambata shi kaga wannan wajen mafhumu sifa ba ita ce illar hukuncin ba eh? ba dalilin da yasa aka ce a biya zakka saboda a asawm din bane a'a saboda cikar wadata saboda wadata shine illar amma wannan sifa ce ta abin da aka rataye hukuncin da shi na'am In zai je a je sa abincin ya kawo su ba ya tawaye daga arzikinsa ba ne ba daga cikin arzikinsa yake ba sabanin wanda kawai aka je gashi na cikin arzikin Allah ne ya kawo wanne ne Allah ya fi masa ni'imar wadata mai kiwo ko ko wanda yake kawowa eh mai kiwo shine ni'imar wadata ni'imtawar da Allah ya masa ta wadata ta fi a cikin sau eh, shi yasa aka ce ai mukmilun lil ghina wadatar ba wai ya nuna kan cewa kosasshe ne ba A'a ya nuna an masa ni'imar wadata fiye da wanda yake shi ba haka yake ba eh na'am wa mafhumu shart da kuma mafhumu shart wanda shine di yafi karfi a cikin mafahim hmm. shi yasa ma khalil yake cewa a tabiru min al mafahim mafhum shart faqat ko haka khalil yace a muqaddimarsa yace duk a cikin mafahim dinnan anwa'ul mafahimul mukhalafa hmm, gabaki daya mafhumu shart kawai nake hukula da shi wato in na faɗa abu in mafumu shart ne to zan yi aiki da shi amma dan na faɗi dan na faɗi sifa bai nuna kan cewa na yi ɗauki saɓanin ta ya zama saɓanin hukuncin wanda na faɗa ba <laughs> baya aiki da mafumu sifa da sauran anwa'ul mafahim sai mafumu shart eh, shi yasa aka ce wa huwa aqwaha shine duk yafi karfi Na, kamar ka ce duk wanda ya yi alwala a sallarsa ta inganta hmm? to kaga wannan mafhumu shart ne ko ma'ana cewa kenan wanda bai yi tsalwala ba wanda bai yi tsarki ba sallarsa ba ta yi ba wannan kamar magana ce shi yasa din nan a cikin nan ya kawo misali ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin wannan mafhumu shart ne in suna da ciki to ku ciyar da su wanda ya nuna kan cewar mace mai idda wadda take ko da saki ne ba'i ne inda tana da ciki sai an ciyar da ita ko ba ka wannan mafhumu shart ne kaga wannan mafhumu shart ya nuna kan cewa idan ba ta da ciki ba za a ciyar da ita ba to amma wannan mafhum din wannan mafhum din an yi mutlak ne an yi itibarin sa kowace sura hmm. idan saki ne raj'i ko in saki ne raji'i za a ciyar da ita ko da ba mai ciki ba ce eh, ko ba haka ba <laughs> to amma dai shi yasa din ake cewa wani lokaci shi kansa mafum to amma amma me ya fitar da wadda take raji'iya na'am saboda mm-hmm. mm-hmm. Ah. saboda har yanzu ita matarsa ce raji'iya a wadda ba ta da ciki a ciki a saki raji'i matarsa ce ko kuma tunda Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana da kuma da kuma inda yace a ah, ah, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhin hatta yadana hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun na'am wa mafhumul istithna haka zalika mafhumul istithna shima nau'i ne na mafhumul mukhalafa qama alqawmu illa zaidan to kaga mafhumin sa shine kan cewa ma qama zaidun zaidu bai mike ba Mm. wa mafhumul gaya da ha kuma mafhumul gaya ah, eh, thumma atimmu siyama ila wanda ya nuna kan cewar azumi ba a yinsa da daddare ana cika azumi ila zuwa ga dare Mafuminsa idan dare yayi babu azumi eh. mm. wa mafhumul hasr da mafhumul hasr shine nahau innamal wala'u liman a'taqa abinda muka fada da ko wannan mafhumul hasr ne wa adawatul hasri guda hudu ne to abinda ake yin hasr da su ake takaice magana da su guda hudu ne wannan nan yana cewa a sharhi sheikh yana cewa wa huwa aqwa min mafhumi shart ya fi mafhumin shart girma saboda ya kunshi kari akan shart tunda kamar in kace innama innamal wala'u liman ataqa kana cewa la wala'u illa liman ataqa saboda ka kaga akwai shar wa ziyada <laughs> na'am innama eh, innama harafin innama yana daga cikin adawatul hasr kamar innamal wala'u liman ataqa innamallahu ilahun wahid na fi ƙabla أدوات الاستثناء da gabatar korewa kafin a datul istithna kamar ka ce ma kama ma kama illa zaidun na'am kamar la ilaha illa anta la ilaha illa Allah kaga wannan ma taqaddumun nafi qabla adatil istithna ko la ilaha illa Allah da innamallahu ilahun wahid duk ma'anar su daya da hasr ne illa billah na'am wa taqaddumul ma'mulat da kuma al-ma'mul ya zamanto kafin al-amil iyyaka na'budu iyyaka na'budu ai la na'budu illa iyyaka ma'anar ta kenan ba ma bauta ma kowa sai kai wal mubtada'i ima al-khabar da kuma al-mubtada tare da khabar shine taqaddumul khabar tare da a gabanin al-mubtada kamar tahrimu hat takbir kaga at-takbir tahrimuha at-takbir shine mubtada tahrimuha shine khabar to da annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahrimu at-takbir wannan hasr ne ai babu wani abin da yake fara ake fara haramci haraman sallah da shi illa takbir haka in kace wa tahlilu hat taslim ai la tahlila laha illa taslim shine ma'anarsa larabci wadatarsa ta isa <laughs> tartib kawai amma ya dubi irin canjin ma'ana da ya yi hmm. shi yasa suke to na'am wa mafumus zaman mafumus zaman umil kamar hau umil lail umil lail kiyamun lail wani ya nuna kan cewa a kiyamun lail daban yake da kiyamun wanda yake ba na dare ba wa mafhumul makan da mafhumul makan wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallati saboda haka mafhumin sa cewa idan mutum ya itikafi ba a cikin masallaci ba to ba shi da wannan hukuncin <laughs> bai itikafi ba eh. wa mafhumul adad da mafhumul adad shi ma hujja ne fajliduhum 80 jalda ku doke su ku yi musu bulala bulala 80 wanda ya nuna kan cewa idan aka yi musu bulala ƙasa da tamanin ba a yi musu haddi ba mm. wa mafumin laƙab da mafhumul laqab laqabi mujarradi asma'i shi ne karate hukunci akan kawai mujarradin sunayen zati kamar ka ce filganami zaka a cikin alganam akwai azzaka ni dai ina neman wani misali wanda ya fi wannan ah. ya kamata mu samu wani misali wanda ya fi wannan mm. na'am eh wani dai auza minhu yawa مفهوم اللقب وهو أضعفها وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين لقبا كان أو كنية أو اسما فلو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء أمر بل ربما كان اعتباره كفرا كما لو قيل محمد رسول الله يفهم من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسول الله وأشار في المراقي إلى أقسامه ومراتبه wa huwa ad'afuha shi mafhumul laqab din nan shine yafi kowanne rauni a cikinsu. Mm, na'am wa aqwaha wanda duk yafi ƙarfi a cikin mafhum ne mafhumul illa ah, amma dai nan ya ce bal aqwaha mafhumul hasr bin nafi wal ithbat wa da'afuha mafi rauni shi ne mafhumul laqab wa lam yaqul bihi ahad ba ma wanda daga cikin malamai da ya riko da shi illa daƙaƙ sai a daƙaƙ abubakar daƙaƙ wa halafa fi mafhumu sifa alƙazi abubakar ibn tayyib abubakar ibn tayyib da abul ma'ali um, uh, aljuwaini imamul Haramai sun saba a cikin mafhumin sifa ba su yi aiki da shi ba a far'un gare shi na hukunci idan al ya zo makharajal galib ya fito aka ambace shi an ambace shi ne don galibi don bayanin galibin halin almusuf, to ba hujja ba ce ijima'an. kamar faɗin Allah ta'ala kada ku kashe 'ya'yanku ta imlaq saboda tsoron talauci wannan mafum din karaja makharajal galib don su a galibi suna kashe 'ya'yansu ne saboda tsoron talauci to amma wannan ba a itibarinsa saboda haka ba za ka ce mutum ka ce to don gudun kunya bari ka kashe yaro hmm? mace ta yi zina ana jin kunya a ga kan cewar ta yi cikin shege bari a kashe ɗan bari a kashe ɗan don a rufa mata asiri to ai sai ka ce to ai Allah cewa ya hashe ta imlaƙi mu ba hashe ta imlaƙi muke ba to wannan mafhum ɗin la mafhuma lahu saboda kharaja makharajal galib ko ka ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum haka da agolarku wadda take a gidanku wadda take a gidanku kuka rene ta ita ba ta halatta ku aure ta ba sai ka je matarka bayan ka rabu da ita ka ga yadda ya kyakkyawa ta zamanto tana tashe manema sun zo sai ka ce to ai tunda ba a na ta tashi ba ai Allah cewa yi fi hujurikum to wannan kuma ba fi hujurikum bace sai ka je ka ce ka aure ta to ba za ka yi ba saboda wannan kaidin kharaja makharajal ghalib shine raddi duk kaidi da ya fita makharajal ghalib to la mafhuma lahu ba aiki da mafhumin sa akwai abin nan waɗannan mafahim ɗin guda goma amma dai guda takwas ne ma dai wannan yawanci malaman malikiya suke faɗa sif washtarit walakib thuniya sif washtarit walakib thuniya wa'addi wa'addi allil ne ne wa'addi allil sai kuma wanne ne ne wa'addi allil sannan na bakwai ne na shida ne na bakwai ne na manta na takwas ɗin kuma a aghiya mafhumul gaya bari mu gani cikin su wanda suka faɗa wanda na manta almakan ne wa'addi sif washtarit walaqib thuniya shine al-istithna wa addi ta kawo guda biyu na mafahim din nan guda takwas mm, ina wannan wannan ban sani ba ko za ku gane shi hashatul da suki al-juz' ina jin a gefen na rubuta ba kuma mun gani daga bayan a gaya muku amma dai ku rike su ga sunan bitter tip yawanci sukan kawo irin wa'in nan abiya din dan mutum ya tuna su to wani lokaci kuma to kenan in baitin ya tafi kenan sai ka tuna su gara ma watakila ka sardin su guda goma din na'am alhamdulillah mun kare wannan babin kenan ko ko akwai wani na'am eh sai albabu thamin lokaci yayi za mu tsaya nan صف واشترد وأدد ثم صف واشترد ولقب ثم صف واشترد وأدد ثنيا وأد صف واشترد وأل صف واشترد وألل ثنيا وأد وأد ظرفين إيه، صف واشترد ولقب ثنياه wa'addi barfaini wa'allil funiya e ga sunan guda takwas sif washtarit walaqib funiya wa'addi barfaini wa'allil funiya a aghiya wa'allil aghiya allil علل مفهوم العله na'am. تكوزني صف مفهوم الصفة واشتريد مفهوم الشرط ولقب لقب أما نجم وعللني وعلل مفهوم العلة وعلل ثنيا مفهوم الاستثناء وعدي مفهوم العدد ظرفين سني الزمان والمكان ولقب مفهوم اللقب أغيا مفهوم الغايه na'am eh tara eh to in kace zarfaini ba in kace zarfaini to wanda su sun sanya zarfaini din zamanu wal makan a daya shi yasa suka ce takwas ce shi yasa suka ce takwas ne shi nan ya kara guda wanne ne wanne ya kara anan shi ya ce goma ne wanne ya kara eh al-hasr shine ai okay gaskiya ne mafhumul hasr gaskiya ne kuma gashi shine aqwaha to shi sun sanya cikin al-istithna malam ta ko ina da ko ka inda ta inda suke ciki a littafin da kana kai kana da shakkar na'am ji ko da musa mutabin da suke ciki da kana da shakkar da ɗaya daga cikin asali wani ni ma dai ni ma haka haka malamin mu ya gaya mana baitin amma ba za ka rasa shi ba cikin littafan malikiya tun su ne suke wannan bari mu gani cikin littafan malikiya fiqhul mal usul na malikiya sif washtarid wa allil thunya wa addi dharfain wa laqbin aghya eh gashi sif washtarid allil wa laqib thunya wa udda zarfaini wa hasran wa hasran aghya to shi ya kawo hadda hasr din ibnu ghazi ne ya kawo na'am sif washtarit allil walaqib laqib thaniya to shikenan ma za mu zo shi ma a cikin nashrul bunud sif washtarit allil walaqib laqib thaniya wa udda zarfaini wa hasran aghya mm, yana cikin maraqi za mu zo a maraqi su'ud صف واشترط الليل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا gashi ma ya cikin mawahibul jalil ma akwai shi ibn ghazi shine ka sif washtarid allil wa laqib thunya wa udda dharfaini wa hasran aghya to ni dai ni malamin mu aghya yace shi kuma nan naga suna sa shi aghya bi dammi eh to shine shine fi'il fi'il mudari' nasa kenan uguya agaya uguya na eh magana kan sai mm da mutum ya ke gida eh shine mazhaban hanafi eh, shine shafi'iyya wal hanabila sabanin malikiya hmm. inda ma'alufa ce inda ma'alufa ce shine ai za ruko da almafum din kenan a mataba malikiya su zaka biya su sun ce wannan haraja maharajal galib